أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Shin bai ishe waɗannan masu neman ayoyi mu muka saukar maka ya kai wannan manzo da alkur'ani ana karanta masu hakika a cikin alkur'anin da aka saukar masu akwai jin kai da wa'azi ga masu yin imani su ne waɗanda za su amfana da abin da yake ciki abin da aka saukar masu ya fi alheri daga abin da aka saukar wa manzanni a da